Eh mun kai mu na maganan ceto da 'yan matan Chibok mun je kada shugaban kasa tare da iyayen 'ya'yan nan da suke hannun Boko Haram mun je mun tabbata shugaban kasa da mataimakin shi ya mana bayani cewa wannan gwamnati ta tashi haikan akan Eh, ceto 'yan matan nan gwamnatin shi maganar harkar tsaro shine a kan gaba saboda ya je ya bayyana mana ya je Nijar ya je cadi cikin maganganun da ya da shugaban kasan su kan maganar ceto da 'yan matan nan da fada da yakin da 'yan Boko Haram. Kasancewar Hajiya tun ba kuke ta wannan gwagwarmaya naku kuwa irin tunanin kuna ganin lalle lalle an ɗauki hanyar kawo wato ceto ne yan mata? Eh to saboda ya bamu alkawari cewa duk abin da gwamnatin shi za ta yi za su dage za su yi su ceto yan matan nan. Mu ba za mu bar abin da muke yi ba za mu ci gaba da gangamin mu har Allah ya sa gwamnatin Najeriya ta ceto da 'yan matan nan. Ban sani ba ko ko magantu akan lokacin da ake jin cewa za a iya ceto wannan 'yan matan. Eh mun magantu mun bayyana miki cewa gwamnatin Najeriya da lokacin da Gullar Jonathan yake shugaban kasa sun ce za a ceto 'yan mata sun faɗi ma wai har su san inda 'yan matan nan suke amma yau kwana ɗari biyu ɗari hudu da hamsin ba a ceto su ba. Saboda haka maganganun da aka rika faɗi akan 'yan matan nan har yanzu babu magana ɗaya da za ka haikan ka ce ga cikin 'yan matan guda ɗari da sha tara babu guda ɗaya da aka ceto duk cikin su wannan abu ne mai matukan tashin hankali a ce sojojin mu yadda suke ko yau shi? nan mun durƙushe cewa ba mu iya ce mata an sace su yaƙin da Boko Haram yana so ya gagare ni. mu je za mu ci gaba da fasifikan mu ba za mu saurara ba ba za mu dakata ba fasifikan mu fasifikan ceto yan matan nan ne kuma in dai har yan matan nan ba a ceto su ba mu ba ba gudu ba ja da baya za mu ci gaba da wannan gangami da muke yi. To hajiya Allah bayyana yan matan Chibok. Amin ya rabbi na gode. Ku kai garkuwa da 'yan mata. Manyan ƙasar mu ko ya cancanta, kusa baki a cikin tsafta, harkan tsaro ya inganta, rayuka suna ta salwanta, a taimaka a je a sulhunta, kar 'yan matan su mauta har